Bunƙasar birane da ta zama ruwan dare a 'yan shekarun nan na kan gaban matsalolin da ke ƙoƙarin raba manoma da makiyaya da filayensu a kusan dukkan yankunan ƙasar Nijar. Dalili kenan da ƙungiyoyin mazauna karkara da haɗin gwiwar gwamnatin ƙasar suka shirya wani taro domin duba halin da ake ciki a wannan fanni ta yadda za a ɗauki wasu sabbin matakai in ji shugaban kungiyar platform paysan mai kare hakkin jama'ar karkara jibbo banya mu kungiyoyi hadda gwamnati ma ka gani premier minister ya haɗe shi yake ba takardu ne ba mu da ba amma waɗanda za su kula da takardu su ne ba su kai yi aiki ila wani babban deputy ne ko wani minista ne ko wani mai kuɗi ne su ne suna hana ma ruwa gudu kenan mu abin da muke fata ga wannan taro ya kamata mu hita da takardu waɗanda mu duka mun yarda da su kuma ansa waɗanda za su bi takardun nan sau da ƙafa. Firaministan Nijar Birjira Fini ne ya jagoranci bikin buɗe wannan taro da ke samun halartar wasu sarakunan gargajiya da 'yan majalisar dokoki. Saboda haka shugabannin manoma da makiyaya suka yi amfani da wannan dama don gabatar da wasu misalai na mamayar filaye da jama'ar karkara ke fuskanta a yanzu haka. Nan cikin ƙasan doso wani wuri da an ka keɓe makiwo wuri nan ya ne aka ce mishi. Wannan wuri union european ya sa dukiya ciki cooperation italian ya sa dukiya ciki gwamnatin niger ma ya sa dukiya ciki waɗansu manoma sun je son ke wannan wuri nasu ne an ka zo an ka yi shari'a loga loga ya ba su gaskiya yanzu doso ne ya tadda wata zanke don wani hannu ya shiga ƙasa kenan wannan matsala ne matsala na biyu yanzu ka duba yamma ga ganyame an sa dukiya da yawa eh, wurin na a kiyaye shi don kai ya zo ya bata isa don wani kasa wani ƙazamta duka daga can yake taso ya zo ya shiga isa yanzu an ba wa su yi kare kare in hanya duka da ka ɗauka za ka ya mai kana iske an saida. yunkurin ba wata kasar yankin asiya hayar wani makeken filin da ke kewayen tafkin chadi ta bangaren kasar nijar da hukumomi suka bayyana a 2016 na cikin matsalolin da waɗannan ƙungiyoyi ke fatan magancewa a ƙarshen wannan haɗuwa ta kwanaki hudu. iya a zo rana guda a zo a ce za a ba mutum ƙasa shekara eh, gomiya tara da tara yana aiki to gomiya tara da tara mu muna ina jikokinmu suna ina yaranmu suna ina shanunmu suna ina za a yi da shi shine na gaya ma firayim minista ninke ya kai mai shugaban kasa muna fata gwamnati ya ƙara duba wannan zanke wannan zanke zanke ne wanda zai kawo muna cikas hukumar samar da wadatar abinci ta duniya wato fawo da kungiyar tarayyar turai na goyon bayan wannan gwagwarmaya ta kungiyoyin kare hakkin mazauna karkara dalili kenan da suka aiko da wakilai a wannan taro da ke samun bakuncin tawagogin kasashen senegal burkina faso mali da benin waɗanda aka ce sun zo ne su ɗauki misali daga takwarorinsu na niger a fannin dokokin kare filayen noma da kiwo sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger